قال حدثني عبد الله بن محمد قال أملى علي هشام بن يوسف من حزبه قال أخبرنا معمر عن الزهري قال قال لي الوليد بن عبد الملك أبلغك أن عليا كان في من قذف عائشة قلت لا ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن عائشة رضي الله عنها قالت لهما كان علي مسلما في شأنها منكر جاء حديث الإفك sai wannan ciko ya eh, wannan shine cikon hadisin da yazo na Aisha da kanta take ba da labarin matsayin na Aliyu dangane da halin da ta samu kanta a ciki na ahlul if wa'anda suka mata kariya shine ce haddasa haddathani Abdullahi ibn muhammad imam al-bukhari ya malamin sa shehunsa Abdullahi ibn muhammad ya ba shi labari qala yace amla alayya hisham ibn yusuf min hizbihi yace hisham dan yusuf yayi min imla'i daga haddasa ma'ana imla'i ya tsayu a cikin haddan mutum ko kuwa a cikin littafi duk wanda kai ana ce da shi imla'a قال يتي أخبرنا معمر معمر يباب الأباري shi kuma ma'amar daga waye karbo wannan magana an zuhuri an karbo daga imam muhammad ibn shihab az-zuhuri shehu imam malik qala yace qala li al-walid ibn abd al-malik imam az-zuhri yake bada labari sanadi ne wannan sahihi tun daga farko har zuwa karshe imam az-zuhri yace alwalid ibn Abdulmalik malik ya ba shi labari yace da shi tambayar sa yace baka anna aliyan kana fi man kazafa aisha walid ibn abdul malik min bani umayya ya tambaye zuhuri ko ka san cewa sayyidina ali yana cikin waɗanda suka yi mana na aisha kazafi قلت sai imamu zuhuri shehu imamu malik ya ce la a'a ba haka al'amarin yake ba Imam ali ya shiga ma ya yi kazafi ya san zance ya san kima mutum kazafi ko karya ko kai shaida abinda ba gani ba shaidar zu ya san matsayin haka sayyidina ali kuma yana cikin kula fa'ul arba'a ya shiga yawan ne sai a'a ba haka al'amarin yake ba za a ba da labari to menene menene na na Aisha ta fada game da matsayin sayyidina Ali yace walakin sai dai cewa yadda al'amarin yake qad akhbarani rajulani min qaumika kai Walid ibn Abdulmalik Malik waɗansu mutane guda biyu daga mutanenka shawa sun suka ba da labari sune abu Ibnu ibn abdurrahman wa abu bakr ibn abdurrahman ibn al-harith wa'annan manya-manyan malamai cikin quraishawa sun suka ba da labari suka ce anna aisha radiyallahu anha qalat suka ce lallai nana aisha yadda Allah tabbata a gare ta ya kace kana aliyun nana aisha ta ce sayyiduna aliyu ya kasance musalliman fi sha'aniha ya mika wuya a cikin al'amara ya mika al'amari da Allah madaukakin sarki a cikin al'amarinsa. bai ce in ba bai ce a'a riwaya musalliman kenan wata riwaya musallaman akan riwayar musalliman sayyidina ali ya mai da al'amari ga Allah madaukake sarki bai ce shi ba bai ce a'a ba musallaman na na Aisha ta ce sayyidina ali ya kasance kubutacce ne barrantacce ne ya ya kuntar da kansa bai shiga cikin waɗannan matsaloli ba akan haka na na Aisha ta yi sayyidina ali sai da mai kenan alheri farajauhu da sai da imam zuhuri ya faɗi haka sai suka sake zuwa kai muraja'a imam zuhuri kana tabbas akan abin da ka faɗa musalliman na ra'ayi ali musalliman ne ko musallaman ko musi'an don a kowace riwaya da wani suka ce kana aliyun musi'an fi sha'anina ni na ba na musi'an ai isa'an da yake ne da ya shiru bai ce komai bai goyi bayan ta ba shine aka ce ai bai kyauta ba amma wannan riwaya ba tabbatacciya ba ce riwaya tabbatacciya shine ita ce na ra'ayi ta ce kana aliyun musalliman fi sha'aniha ko musallaman fi sha'aniha فراجعوه جز راجع إمام الظهري فلم يرجع وقال Musalliman, بلا شك bai yi wata wata bai ce a'a na na Aisha bata ce mu fi ambacewa ta yi musalliman babu ko shakka a cikin fadar wannan da kin shi wa kana fi asl al-atiq kadhalika yake haka riwaya take cikin cikin littafai قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن حسين عن ابي وائل قال حدثني مسروق مسروق بن الاجدع قال حدثتني ام رومانه مسروق ابن الأجدأ يتي أم رومانة ما هي جنة عائشة وهي أم عائشة إذا ما هي جنة عائشة Rabiya Allah Allah ya je da su baki ɗaya. Salatu ta baina ana fa'idatun ana wawa isa tun. mahaifiyar nana Aisha ce yayin da take zaune ita da nana Aisha iz waladat imra'atun min al-ansari sai wata mace cikin matan mutanen Madina su ta shigo fa qalat sai da ce fa'ala Allah bi fulanin wa fa'ala bi fulanin dace Allah ya wadarwa ne ko Allah ya mawa kaza kaza kaza fa qalat ummu ruman sai mahaifin na na Aisha ta ce wa ma za ki sai ta ce me ya faru ne me ya zafi me yasa kika faɗa ka qalat sai ta ce ibni fi man haddatha al sai ta ce dana yana cikin waɗanda suka yi wannan zanci ku mar sa ke shi yasa take la'antar qalat sai ta ce wa ma za ki me ya faru me ya faɗa me aka faɗa qalat ta ce kaza wa kaza sai ta bada labarin da abin da aka faɗa na hadisatul ifki qalat aisha na na aisha na zaune da ta ji haka sai ta ce sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ji abin da aka fada qalat sai matar ta ce na'am i eh. qalat ai aisha sai na aisha take fada cewa wa Abu Bakr Abu Bakr ma ya ji qalat na'am sai matar ta ce eh manzon Allah ya ji sai na Abu Bakr shi ma ya ji fakharrat mabshiyan alaiha sai na aisha ta fari ta suma ma'ana zan ci da ake manzo Allah yake mijinta yake aka ce eh manzo Allah yake eh. mahaifinta yake aka ce eh sai ta fari ta suma saboda rashin jin daɗi firgita da bashin rai bata farfado ba sai ta da ta kamu da zazzabi وطرحت فطرحت عليها ثيابها فغطيتها ما تنسى تسيقد كتفة ترفيتا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يزو وقال ما شأن هذه سيتي من يقارد مولنا قلت لما قلت يا رسول الله أخذت الأمة بما في زي تشي زلزبين من ثمن يكاماتا قال فلعل في حديث تحدث به زي ما قال الله صلى الله عليه وسلم يقول حلا saboda zantuttukan da ake yi ne game da ita qalat na'am sai matan tace eh fa qa'adat aisha na aisha ta tashi ta zauna Bata kila da ta ji maganar manzo Allah sai ta ta zauna فقالت فتتي wallahi na rantse da Allah la in halaftu la tusaddiquni in na rantsuwa ba ba za ku gaskata ni ba wala in qultu la ta'buruni in na faɗa ba ba za ku garbi hanzari na ba masali wa masalukum tace yanzu dai ni misali na da su. ba ni da na cewa ba ni da yadda zan yi wala wata matsala sun ta sauko maka sai kana kana kauna ina ma da wahayi ya sauko tace babu yadda za a yi matsala ce gashi ta kai ta kawo tsakanina da ku misali tsakanina da ku shine ka yaquba wa banihi kaman misalin annabi yaqub da 'ya'yansa, wallahu almusta'anu ala ma tasifuna Allah shine abin neman taimako akan abin da kuke tabbatawa qalat take wan sarafa wa lam yaqul shay'an sai manzon Allah ya jiya bai ce komai ba fa anzalallahu uzraha sai Allah ya saukar da hanzarin na na Aisha ya barrantar da ita ya kubatar da ita ya wanke ta sai ta ji daɗi ƙala ta ce bi hamdillahi la bi hamdi ahadin wa la bi hamdika Da ce na gode ma Allah ba na gode ma kowa sai Allah maɗaukacin sarki ba a ce wannan kalma da ta fada kuskure ne la ya juzu a sukutu anil bayani fi waqtil haja manzon Allah kowane hali yake in aka faɗi abin da yake kuskure ne sai ya faɗi mu صلى الله عليه وسلم قال حدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن نافع بن عن نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها kanat taqra'u yace an karbo daga ibn abi malaika daga nana aisha ita ta kasance tana karanta wannan aya tana cewa in taliqunahu bi alsinatikum ai yayin da kuke kanya da ku wa taqulu alwalqu alkadib sai ta ce abinda ake nufi da alwalq shine ƙarya qala ibn abi mulaikata wa kanat sai ibnu abi mulk ce na na aisha ta kasance a a'lama min ghairi hadi zalika bi annahu nazala fiha da fi kowa sanin ma'anar wannan aya da wannan kisa saboda wannan aya ta sauko ne a cikin shi na na aisha ma'ana sahibu sahibul qissati ajrajiha قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبده عن هشام عن ابيه قال zahabtu asubbu hassana an karbo daga hisham da daga mahaifinsa yace na je ina zargin hassanu ina masa fada inda aisha wurin na na aisha ina zagin hassanu fa qalat sai na aisha ce la tasubbahu kada ka zage shi kada ka tsawata kada ka sawwara masa فإنه كان ينافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حسان يا كفن كينا سار منزل الله صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة سينا أنا عائشة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين تشي حسان يا نيمي إذني ورم منزل الله إلا سو يما مشركا مكة زنبو قريشاوا يفدي كلمومي cikin waka ya ɓata su قال sai ya ce manzo Allah ce kaifa bi nasari sai da hasan ne izini ya manzo Allah ka bani izini kuraitawa. sun gallaza maka zan yi wa gambo zan yi waka na bata su na muzanta musu sai manzo Allah ce to kaifa bi nasabi in za ka yi waka kai akan lar kuraitawa. to ni dangantaka ta yaya za a yi ahlul bait kala sai hassan ya ce la asullannaka minhum kama tusallu sha'ratu min al-ajin yace a bani izini na waje su na zage su na faɗa musu amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan fanke ka zan zan cire ka zan zare ka a cikin su kamar yadda ake cire gashi ya fada a cikin kamu ko kullu ma'ana ka mushrikan su za a yi wa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da da bani hajin da da dangantakan su ba abin da zai shafe su tunana Aisha ita take fadar wannan tana fadar wannan tana karewa Hassan kowa ya san Hassan bin Sabit yana cikin waɗanda suka yi ba suka suka rubuta wutar Hadith amma duk da shi bai nana Aisha ce tun da yana kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kyale kun ga wata kauna da irin kauna da ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko قال حدثني بكر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ابي الضحى عن مسروق قال عن كربو مسروق ابن الاجدع دخلنا على عائشة mun shiga wurin nana Aisha uwar muminai radiyallahu anha Allah yarda da ita wa inda ha Hassan ibn Sabit Hassan ibn Sabit na kusa da ita yana wajenta yunshidu shi'ran yushabbibu bi abyatin lahu wa qala dace suka ce an samu Hassan wurin nana Aisha yana waka yana gazal yana yabon nana Aisha wa qala sai yace Hassanun حصان رزان ما تظن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغواسل الثاني كنيتي حصان nana aisha katangajiya ce ma'ana ta kare kanta ba ta taba yin wani abin da bai kamata ba haji wa shu'ara yattabi'un da lokacin da aka yi zancen hadisul ifk asani yana cikin wanda suka karfa suka suka suka goyi bayan wannan suka suka suka yada wannan al'amari amma da Allah ya saukar da barrantin na na Aisha suka tabbatar da sai kuskure shine yazo yana wa asbi'i sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nasa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ittaqillaha haythu ma kunta wa asbi'i sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nasa haka banzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga Hassan ya waye ga yana yabon nan aiki kina cewa Hassanun razanun ma tuzannu bi ribati Hassanun ai katangajiya ce ta katange kanta ta kare kanta razanun mai hankali ce mai ku ce ta san ya kamata ma tuzannu bi ribati ba a tuhuman ta da kokanto ko na menene wato sihu yanzu wannan baiti na biyu da na farko za mu aura mu gani wanne ne ya fi kai matuka a cikin yabon na Aisha na farko dai ce za ka kanta ta kare kanta razanun ne hankali ce mai datta ku ce ma tu zannu bi ribatin ba a taba ba a tuhumarta da wani kokonto mun fahimci ko sai suka bai ce ce wasu bihu garsa min lukumil gawafi mm. nana Aisha sai ta waye gari tana jin yunwa daga naman mutane ma'ana duk wannan hadisatin iski da aka yi a cikin Madina nana Aisha ba ta taba yi da wani a cikin waɗannan mutane shine ce wasu bihu garsa sai ta wayi gari da tana mai jin yunwa an luhumil gawatil daga barin naman mutane da ba ruwansu ba san me ake ciki ba ma'ana Hassan yana cewa nana Aisha ba ta cin naman mutane balle ta koshi ba abin da ya mata zafi ga mutane ba ta taba yi da kowa ba ko abin da aka faɗa a cikin Madina to wayannan bai tuka guda biyu wanne ne kai matuka a cikin nana Aisha kafin ta yi kokari ko duk madina sai da aka fata masa amma duk da shi bai sa eh, wanda ma ya je ya je ya raraye da uwarsa ta zo tana la'atta ta sai ya ce wa yake mai zuwa ma ta kike zagi ta ta ce ba za abin da ya faru bane ga abin da aka ce ga abin da zai ba abin da ya same ta sai dai zazzabi ta bude harshen ta da faruwar abin da bai dace ba ba ta faɗa to sa'an nan kuma ga Hassan ta san abin da Hassan ya faɗa ta san amma duk da shi da aka zo eh, ana zagin ta ce a ku dai na zagin sa me yasa fi Hassan da yake kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zagina na Aisha sai a auna a gani mun san matsayin na na Aisha wurin manzon Allah kenan in kace ta fi kowa kan manzon Allah ne kai kare ah. qalat lahu aisha da Hassan ya yabi na Aisha yace ai kaza kaza ne ba ta cin naman mutane sai Aisha ce lakin da ka lasta kazalika amma kai ai baka zamo haka nan ba me yasa kai baka kiyaye kanka daga cin naman mutane lakin da ka lasta kazalika amma kai don Allah wannan kalma da mana Aisha dan kaje ka kun faɗa kun faɗa kun kaza kun kaza kala masruf sai masruf yace fa qultu laha sai masruf yace mana na aisha lima ta'adani lahu an yadkhula alayki dan me zaki baki izini ma ya shigo mai yazo wajen ya za ka yi uwarsa ce Allah ya jarrabe ta kuma jarrabawa ba abin da sai sai ta jira yi sakamakon ta ladira wurin Allah madawacin sarki ne ma yace a saukar da aya ana kanta har ana da kaza cikin barranta da wanke ta sai masurufa ta mana a jawar dan menene ne ma yasa kika ba shi izini har ya shigo wajen ki wa qad qala Allah ta'ala wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim alhali wa yana cikin wa'anda suka yi wannan Allah kuma ya ce duk wa'anda suka yi wa'annan suna da azaba mai tsanani mai radadi kala ina na aisha ce wa ayyu azabin ashaddu min al a lokacin hasan ya makanci sai da ce to wani azaba ya fi makauci ma'ana makaucin da ya samu hasan ya makanta ko makantar da ya samu Hassan ya haƙisa daga baya ya makanci ya makauce qalat lahu sai tace da shi innahu ai aiki Hassan kana yunafi aw yuhaji ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk abin da ya min yayi zafi na yafi da in ka zarge shi ne kace ai Allah ya ce waɗannan da suka yi kaza waɗannan da suka yi kaza ai Allah zai musu azaba yanzu na na Aisha tana yi ma kyakkyawan fata take ma Hassan ko mummunar fata ai ake wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun aziz ai masuka ce to ai Hassan yana cikin waɗanda suka yi hadisi eh, hadisul iski kuma Allah ce waɗanda suka yi ta wannan wutar suka yada din za a yi musu azaba mai radadi inda ce kai ne suka ce Allah ya kara amma na ra'ayi ce to ai ga shi ya maka makanci wani azaba ya maka wuta ma'ana na ra'ayi tana fata tana kauna Allah ya sa azaban kenan da Allah ya masa kana kama shi lafiya za ka iya إن شاء الله ولكن Allah شاء الله babu ghazwatil hudaybiya babin da ke bayanin yakin hudaybiya hudaybiya wata rijiya ce kusa da makka ake da suka saukaurin shine ake dangana yakin hudaybiya mun karanta kisan hudaybiya ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad sadaqa Allah rasuluhu ru'ya bil haqi la tadkhulunna al masjid al harama in sha Allah amin hadikin wa ukum muqaddirin la taqafuna Allah ya ba su labari cewa tabbas tun da aka koro mu daga makka ba ma iya zuwa makka kuma amma na ba ku tabbas za mu je mu shiga makka mu yi dawa mu yi kaza kaza sai manzo Allah ba su labarin haka to shine sai aka taso tiryan tiryan za a je sai kafirai suka hana shiga sai ya manzo Allah ba kai baka ba mu labar ba kai kace mun za mu shiga makka ba yace eh ina ce muku za mu shiga makka amma ba 1996 yace za mu shiga makka dai za mu shiga 96 97 ne 99 shiga makka tabbas za mu shiga amma ai ban yaje muku lokaci ba tunda an hana mu ku yi hakuri ko sai da hankalin kowa ya tashi har wani sahabi ke ba da labari wallahi jama'a ku tuhumci ra'ayin na samu kaina wani lokaci da zan yi ma manzon Allah raji da ranar da zuwa da ranar hudaybiya da na manzon Allah raji saboda al'amarin su ga ya tallake hankalin har sai da abokan sai manyan sabon ka siya manzo Allah ba kan gaskiya muke bane kai ba annabi kai ba manzo Allah bane Ita ni manzo Allah ne ba kan gaskiya muke bane ita mu kan gaskiya muke dan me za mu yadda da wannan kaskanci wannan kaskanci suna suna cin kashi a suna mana cin mana tuwa a kushi manzo Allah ke ni manzon Allah ne kuma Allah ba zai tozartar da ni sai na Umar hankalin sai tashi sai sai na bakar zai ce mishi kai manzon Allah ne fa manzon Allah ne ina ma na haka ina ma na haka yi eh, waye zai fassara mana eh Allah yana sane da ki kuma ne manzon Allah ne fa wannan abin da yayi waye umurce shi yayi manzon Allah ne fa mai <laughs> sai na bakar abin da dan abin ya tallake hankalin har sai na Umar da kame da mai sai da ya fiji ya zo ya faɗi wa yace ha manzo Allah dan menene kaza kaza kaza hankalin sai taji dan me zamu yadda da wannan suna mana kike suna sunna kuwa a kusa dan sai na Umar shi yana ganin Quraysh ba su saba ko in duk abin da suke takama yana takama ko ba shekaran jiya da aka je ga zotul ahsandak ahzab manzo Allah ya ga al'amari ya yayi tsanani yace zai yi sulhu da ku a basu wani al'amari wani amfanin gona na Madina zai ba su ɗaya bisa uku suka sai rabi manzo Allah ya ce shawarci shugabannin al-aus da hazrat suka ce ya manzo Allah in al'amari ne Allah ya ce kai ba mu da zabi in kai ne ka umurce mu ba mu da zabi amma in shawartar mu kake yi abu ne za ka yi dan amfanin kanmu ba ma son wannan ya manzo Allah ba za mu ba abin da zamu ba su ba rabi ba ba rusulusi ba kan sa takobi mu ba muna arna tare da su wa'annan ba su taba tsammani za su balle Allah ya dauka mu da kai ba abin da za mu yi da su sai takobi da takobi su je duk abin da za su to shi ne wa'annan suke yi dan ne kurai shara zo su mana tuwa a kushi manzo Allah shi kuma Allah yake ma yantiku in huwa illa wahyu yuha sa'annan sai sayyidina Umar aka ce ka ka matsanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tambaye ka faɗa ka faɗa to sai sayyidina Umar hankalin sai ya tashi ya shiga nan ya fita nan yana tsoro kada a saukar da aya ana tana magana akai yana nan zuwa can sai manzo Allah ce ina sayyidina Umar a kirawo Allahu akbar ya ji sai sayyidina Umar shi kenan zuciyar hankali ya tashi menene ya faru sai manzo Allah ce ya Umar Allah ya saukar min da wata aya ita ce mafi soyuwa zuwa gare ni da duk abin da ke duniya inna fatahna laka fatham mubina mun gane ku to shine sulhul ne kenan dama al'amarin da ya faru da suka je sai al'amari ya tsaya nan sai manzo Allah ya aika sayyidina Usman aka yi tunani aka binciki duk cikin wa'annan wane ne zai shiga Makka ya je wurin Quraisha lokacin al'amari na da zafi Quraisha suna cikin zafin su wane ne zai shiga cikin Makka ya je ya gano menene yake faruwa a bashi ya fito lafiya sai aka bincika aka ga sayyidina Usman yana da darajar da zai dawo lafiya ya isa a kare ya isa a raga masa ya isa a masa sai aka ce sayyidina Usman ya sai na Usman ya tafi kafin ya dawo sai labari ya kawo ya zo ya yadu ko shekan ne ya da ko wani ne ko mai ne dai sai ya da ai Quraishawa sun kama sayyidina Usman Quraishawa sun yi kaza Quraishawa sun yi kaza to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kenan kada wani ya shaura a cikin wannan gasa wayannan su kowa ya zo ya yi mubaya'a za a je a ce za a je makka a je kaza sai manzo Allah ce ga hannun na Usman wannan zai tafa wannan zai to shine suka aiko ana cikin wannan shiri sai ga sun aiko sahayil suka aiko su za a zo a yi sulhu tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Quraishawa wannan sulhu da aka yi tun da aka yi duniya ba a taba ganin wani sulhu mai wahalar karbuwa kamar wannan sai da suka kawo sharuɗai masu wahala banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi duk dan adam da wahala ya karbi wannan ina zama ko mala'ika aka yi mai wannan kulo sai ya ture ya yi kawai amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon suna su ce eh kaza za a yi mun sulha za mu shi za mu yi sulhu kaza duk wanda ya fito cikin kuraishawa ya zo ko da musulmi ne ya zo ka koma mana da shi amma ko cikin ku wanda ya fita je wurin mu ba za mu dawo muku da shi ba manzo Allah farko ma tukunna sulhu da za a yi daga mu'adda bismillahir rahmanir rahim suka ce ba san wannan ba manzo Allah ce na ali goge ce shi ba zai taba gogewa ba هذا ما قضى به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم kuka ce inda mun yadda kai manzo Allah ne mai zamu yake ka sai dai kace Muhammad ibn Abdullah sunan ka sunan mahaifinka sai na ya ce shi ba zai iya goge waɗannan abubuwa ba har abada sai manzo Allah ya kama da yatsa sai ya goge menene sallallahu alaihi wasallam ku bar su yi sharadin wa ma yantiqu anil hawa aka ce ko shi yasa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaka auna shi da duk wani makaluki zaka ga a hankalce ma kafin shari'a ko wahayi ko menene manzon Allah ya kowa dauka ya fi kowa hankali ya fi kowa fahimta sa'annan suka kawo wa'annan sharuɗai sahabi wani sahabi musulmi ya fito ya ko da gudu ya zo ya jefa kansa a cikin musulmai aka kare shi ko suka ce to farkon alkawarin da kuka kenan sai ka koma mana da shi manzo Allah ce ka ka koma bai kaman hancin ce kai manzo Allah ce menene mai zafi ku bar ce za su zo ne duk yadkhuluna fi dinillahi ba shi mm. ba ku ne ba abinda kuke kallo ba eh, abinda kuke kallo ba ya gaban mun da abinda nake kallo tunda Allah ya ce ma yanzu ko al hawa mana Allah shi ke masa wannan abubuwa ke faɗa masa yi kaza yi kaza yi kaza to shine sulhun sulhun hudaybiya matsala ce mai wahala duk musulmai banda sayyidina abubakar bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banda sayyidina abubakar ba wanda hankalin sa ya dago wannan al'amari kowa ya kaza kowa ya tabbatar da ɗari bisa ɗari zalunci ne haka ne to amma abin da ba su lura ba shi ne manzon Allah zai taba yadda da zalunci to gani <laughs> ba zai taba yadda da zalunci ba don ba matsoraci ba amma hankalinsu ya tashi sai manzo Allah ce ku yi hakuri babu komai za a samu saboda haka da ma ya ce irtikaba hafu darrain jaizi ko jaizi ne ko ah. shi ne ce wa qaulin lahi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki laqad radiyallahu 'anil mu'minina wannan sai da suka hakura suka koma makka sai da suka hakura suka koma madina sa'annan baki aka samu dama cikin sulhu da suka yi kenan bana dai makka ba za ku shige ta ba sai ku koma yadda kuka da ku gari kuka zo haka ku koma sai baki za mu ba ku izini ku zo ku shiga kuma ba za mu ba ku izini sai kowa takobin sa yana cikin abin nan dinsa da kar kodin kar wani ya zare takobi ko kar kaza kaza dai suka yi sharri manzo Allah ce eh la ya wa qawli Allah ta'ala da fadar Allah madaukin sarki laqad radiyallahu 'anil mu'minina إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد تبت hakika Allah madaukakin sarki ya yarda da muminai in yayin da yubayyunaka suke mubaya'a da kai tahta shajara karkashin wannan bishi wancan bishiya ma'ana duk muminai da ke wannan lokacin Allah ya yarda da su to dan me zaka baka ce Allah bai yarda da su ba sun yi ridda sun kafirce sai menene da menene suka ce ai wani da wani sun kafirai ne aka ce shi Allah ya ce laqad radiyallahu anhu sun ce ai ya ce iz na ka wannan lokacin ba sa nan saboda kiyayya kawai ba ba wai ilimi ba ba ba da ba saboda kiyayya ne kawai da da bakin kai da wayansu abubuwa قال حدثني خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال يتي ممكن خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ممكن تتارد من ذن الله صلى الله عليه وسلم شكرا لأكي حديبية فأصابنا مطر ذات ليلة سيأكي ruwa a wani dare aka samu ruwan sama ya sauka فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منظم الله يمنى صلى الصبح صلى الأكبر ثم أقبل علينا بوجهه فأنا عندما زعل الله صلى ليلة صلى الأصبع سيهسكنت مدهسك سنة درجة فقال سيدي أتدرون ماذا قال ربكم كوكن سمي أبنجي يا يفدا قلنا سيمكتي الله ورسوله أعلم ألا دمن زرت سوني سكتني فقال كما زعل صلى الله عليه وسلم قال الله Allah madaukakin sarki yace asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi manzo Allah ce Allah yace bayina sun waye gari wa sun imani da ni wa wa'ansu kafirce min haka Allah yace ko fa amma man qala mutirna bi rahmatillahi وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب amma kaga wanda ya ce Allah ya tayar da mu ruwa da rahmarsa da arzikinsa da fadalansa ya ba da gaskiya da Allah ya kafirce da saurari ko wa amma man qala mutirna bi najmi kaza fa huwa kafirun fa huwa mu'minun bil kawkabi kafirun bi amma wanda yake wannan ruwa da aka yi ai tauraruwa kaza ne ai girgize kaza ne ya bamu ai albarkacin kaza kaza ne kowa ne ne ne sun kafa manzo Allah ce Allah ce ka imani da tauraruwa taurari ka ka ka da Allah ko menene duk abin da ya same ka da ni'ima ka ce din ai mu ji kalmomin da ya fada fa fa amma man qala mutirna bi rahmatillah wanda yake wannan arziki na ruwa da hadari da ni'ima da a da yalwatan arziki da man fetur da ko menene da kusa duk arzikin da Allah ba ku sai ku ce Allah ne ya ba mu da ganin damansa da fadalansa da jin kansa ba gwajin ba gwanintan mu ba ba iyawan mu ba ba karfin mu ba ba wane bane ba wane bane Allah ne ya ga dama ya ba mu yake kai imani da Allah ka kafirce da komai in kai imani da Allah duk wannan kafirce da shi ka ci jarrabawa ka samu shiga kenan ko amma in ka kafirce ma Allah duk wanda kai imani da shi duk wanda ka wada gaskiya da shi duk wanda ka dogara kai a kansa da kai da shi duka kun halaka قال حدثنا خطبة بن خالد قال حدثنا حمام عن قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره قال يسي أنس يا باش الأبار يسي اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر يسي من زعل الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أبو داهود kulluhunna fi zilqa'da duk waɗannan umra guda hudu a cikin watan zilqa'da akai illa allati kanat ma hajjatihi sai dai umran da manzon Allah yayi game da hajjinsa wannan cikin zulhijja kenan ko umratan sa'annan sai yana bada bayanin wa'annan umra guda hudu sai ce umratan min al-hudaybiya umra da ya dauko daga hudaybiya mahallin shahid kenan Imam al-Bukhari saboda an kawo ambaton hudaybiya kaman wancan kuma hadisin mahallin shahid yace ina amal hudaybiya shine mahallin shahid fi zilqa'da yake cikin watan zilqa'da wa umratan min al-am al-muqbil da umra da aka yi baki fi zilqa'da a cikin ike wannan umra ita ma a cikin zilqa'da aka yi wa umratan min al-jirana da umarin da aka yi daga jirana haythu qasama ganaima hunayn fi zilqa'da da umran da aka yi shekaran haibara da irana da wannan umra shekaran da aka yi hunaini yaki manzo Allah ya zai raba ganiman da aka samu cikin yakin hunaini wannan umra ita ma cikin zilqada aka yi wa umratan ma'a hajjati da wata umra kuma umra da manzo Allah ya yi tare da hajjinsa صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة ان اباه حدثه قال يتي ابن ان كربو دغا عبد الله بن ابي قتادة يتي ما هيتين سي باشي لاباري يتي ان طلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الهديبيه من تفي تاره da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekaran da aka yi Hudaybiya fa harama ashabuhu sai sahabban manzo Allah duk suka dau umra ai eh, eh, harami wa lam uhrim bai bada labari yace shi bai ɗauki harami ba wannan lokaci قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق رضي الله عنه قال يتي أنكر بودك براي الله كرمك دايتي تعدون أنتم الفتح فتح مكة ku kuna ɗaukan cewa fatu makka shine fatahi وقد كان فتح مكة فتحا حقيقة فتح مكة فتحين أما ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان أما مو منا ganin babban fatahi da muka samu shine bai asir radwana nan da aka yi wannan sulhul hudaybiya yawmal hudaybiya ko ranar hudaybiya kunna ma nabi sallallahu alaihi wasallama arba ashrata mi'a yace sun sun kasance mutum dubu da dari hudu suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an yace wal hudaybiyatu bi'irun ai hudaybiya wata rijiya ce فنزعناها ولم نترك فيها قطرة suka ɗebi ruwan da ke ciki duk a hankali har rijiyar ta zama ta babu komai a ciki فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في لاباري اسروا من الله صلى الله عليه وسلم ga mutum dubu da ɗari hudu ko dubu da ɗari biyar rijiyar da ke tare da su an canye ruwan da ke ciki buka an yi bukata yanzu ba su da abin da za su sha ko su yi alwala ko su biya bukata sai manzo Allah sallallahu alaihi rijiyar fajalasa ala sai zauna a gefen rijiyar da a kawo ruwa a cikin kwarya sai aka kawo ruwa a cikin ƙwarya ko makai ko ko wani abin da aka sa ruwa aka kawo Fasawar ba'a sai manzon Allah ya alwala da wannan ruwan kuma mazmaba sa'annan ya kurkure bakin sai sa ruwa ya kurkure bakin sa kun wada'a ya addu'a kuma sabbahu liha da manzon Allah yake a kawo ruwa an kawo ruwa sai alwala sai ya ɗebi ruwa ya sa baki ya kurkure al-madmadatu hiya imrarul ma'i fil fam shine ka kurkure baki shine ka sa ruwa a bakin ka ya wata ka da ruwa a cikin bakin ka da manzon Allah ya haka sai tofa a cikin rijiyar yace ku kyale rijiyar zuwa anjima da ku kyale rijiyar zuwa anjima kenan rijiya ta bulbulo ta shika mutum dubu da ɗari biyar aka sha aka yi alwala aka sha da dabbobi har suka tafi suka bar rijiyar ba a kan ba فتركناها غير بعيد ثم إنها أثرتنا ما شئنا نهن وركابنا سودة دبوبين سجسك شاء قال حدثني فضل بن يعقوب قال حدثنا الحسن ابن محمد ابن أعين أبو علي الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أنبأنا البراء ابن عازر رضي الله عنهما أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهديبية 1400 bara'u dan azir ya bada labari yace sun kasance mutum dubu da ɗari hudu suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar Hudaybiya au aksara ko sun fi haka yawa فنزلوا على ذكر سيسك سوكبا وتريجيا فنزهوها suka aka ta hankali ana neman ruwa har wanda ke cikin ya kare فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس رزق منذ الله صلى الله عليه وسلم labari ga sojojin musulmai ana nan ba ruwa rijiyar rijiyar ta kafe ta tsare an shanye ruwan ciki fa'atar bikira sai manzon Allah ya zo wurin rijiyar wa qa'ala ala tafiriha ya zauna bakin rijiyar kuma qala sa'annan sai manzon Allah ce uktuni bi dalwin min ma'iha yace ku ɗebo min shaurar ruwan da ke cikin rijiyar ko min kankanta a ɗebo min fa utiya bihi sai aka kawo ruwan fa basata fada'a sai manzo Allah ya addu'a ya tofa a cikin ruwan da aka debo kuma qala sa'annan sai yace da'uha sa'atan ku kyale wannan ruwan zuwa dan lokaci ko awa daya فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا suka ce sai muka kyale ruwan ta da kaman minti talatin ko awa ɗaya wani lokaci ɗan lokaci nan da nan sai ga rijiya ta cika dukkan su suka sha dabbobin su suka sha aka biya bukatu duk baki ɗaya aka tafi aka bar ruwan tana ruwan na jiryan na ci sallallahu alaihi wa sallama mahallu shahid shine yawmal hudaybiyah قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال يتي عن كربو جابر الله كرم سدايتي اني عطش الناس يوم الحديبيه محل شاهد كنا متاني سنجي كشن روا رانا حديبيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوه فتوضا منها Wata منها من زعل الله صلى الله عليه وسلم نادى وني كوكو كو مكاي كو ابن ruwa sai manzo Allah yayi ruwa yayi alwala da shi kuma aqbala nasu nahwahu sai mutane suka juya suka je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi malaku. da manzo Allah ya gansu baki dai sun zo sai ce me ya faru qalu ya rasulullahi sun ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama laisa indana ma'un natawadda'u bihi ai ba mu da ruwan da zamu yi alwala wala nashrabu balle mu sha illa ma fi raswatika sai dan dan ruwan da ke cikin abin alwala qala ne riwaya yake fa wada annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo fi rakwa sai manzo Allah ya dauki hannunsa mai daraja ya saka cikin ruwan ɗan, ruwa dan kadan فجعل الماء يفور من بين أصابعه sai aka waye gari ga ruwa na kulkulowa tsakanin ya sun Allah sallallahu alaihi wasallam nan da nan fita ga amsalin uyuni ka ce idanun ruwa ne ce idanun ruwa ne yake bullowa qala yake sai muka sha wa tawadda'na har muka yi alwala fa kuntu li jabir sai na ce ma jabir kam kuntum yawma idhin adadin ku yayi na nan da aka yi wannan abin qala mi'a kunna mi'ata alfin fana, yace da mun kai dubu dari da ruwan ya ishe mu kunna 15 mi'a mun kasance dubu da dari biyar wannan duk suna nuna mu'jizojin manzon Allah ke sallallahu in kana son ka yi manzon Allah ka bayyana fadalarsa da darajarsa da mu'jizozinsa akwai hadisai sahihai da suke tabbatar da daraja da mu'jizojin manzon Allah manzon Allah ya shige a shi da kariya, ya shige a bayyana mu'jizozinsa da kariya dan wanda ba shi da abin da za a yi shine za a yi ƙarya ana amma manzon Allah yana da ayoyi hadisai sahihai wa'anda suke tabbatar da mu'jizarsa dan me za ka je kana yabon manzon Allah da ƙarya ko kana faɗar abin da bai tabbata ba wannan hakikanin gaskiya wannan ba yabo ba duk abin da bai tabbata ba kake kaza kaza ne ranar aka zo aka bincika aka ce bai tabbata ba ina yabon ya zama ne kenan na kuma ba komai ne yake zamowa yabo ba akwai abin da yake shine yabo in kai yabi manzon Allah dai daidai har ana da kasa ba wanda isa zai ce maka a'a don hadisi ne sahi ya tabbata cikin hadisai ya tabbata ce ba baki daya alqur'ani baki daya mujiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an nan za ka faɗi mujizozin manzon Allah ko ka yabe shi sai ka san menene za ka faɗa ba ko menene za ka faɗa ba ya zamo yabo ba في على قد قولهم ألم تر أن السيف ينقص قدره idza qila inna as-sayfa amza min al baka gani cewa baka saka yi takobi darajar sana raguwa in aka ce kai wannan takobin na da kaifi ya fi sanda kaifi yabo ne ko zargi حدثنا الصلت ابن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قلت لسعيد بن المسيب بلغني أن جابر ابن عبد الله كان يقول كانوا أربع عشرة مئة يتي أنسى من عباري سعيد بن المسيب يتي ياتي العباري دقى جابر أكتشي kana kulu jabir ne ya kasance na faɗa cewa sun kasance mutum dubu da ɗari hudu ne wa qala li sa'id sai sa'id yace haddathani jabir kanu 15 mi'a sun kasance dubu da ɗari biyar ne sabani shi ne wa'an suka ce dubu da ɗari hudu wa'an suka ce dubu da ɗari biyar to jabir ya ce da sun kasance dubu ɗari ma da ya ishe wallazina baya wa nabi sallallahu alaihi wasallam yawmal hudaybiya yace mutum dubu da dari biyar ne suka yi mubaya'a da manzon Allah ran da aka yi al-hudaybiya tabahu abu dawud qala hadathana qurratu an qatada قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يتي ناجي جابر بن عبد الله الله تعالى مسجد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يوم الحديبيه جابر يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا فدا من رانا الحديبيه انتم خير اهل الارض انتم مبتدا خير اهل الارض خبر المبتدا قال إيه، قال لنا والجمله مقول لقول انتم مبني على السكون في محل رفع مبتدا hayyu ahalin ardi labarin mubtada manzo Allah ce ku ne fiyayyen wanda ke duniya kan kasa yau baki daya da mutane ko wa kunna alfan wa arba'a mai ba da labari sai a lokacin mutum dubu da ɗari hudu ne walau kuntu ubsiru ma yace da ina gani yau la araitukum makana shajara da na nuna muku wurin bishiyar da aka yi bai'atul ridwani waɗannan mutum dubu da ɗari hudu ko dubu da ɗari biyar da a manzon Allah yake ku ne siyayyen mutane Allah yake laqad radiyallahu in yubai'al mu'mina in yubayi'unaka ta waɗannan mutane duk suna cikin alkhairi تابعه الأعمش سمع سالما سمع جابرا ألفا وأربعمائة ألف متابعة وانسكي بمدة تاريخ الدنيا وقال عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كان أصحاب الشجرة ألفا وثلاثمائة وأنتم مكتشف